wanda ya shafi taurari. Kanewu TV abu na Kai mara kunya ne wallahi kai mara kunya. ka san so bane? Ai in so in yi so har yanka miji ake yi. Yanka miji? Eh. A wace duniyar to? ni za ka zo kan kake ji eh. gidansa to barin me yasa kake min haka tafiya kai wallahi wani kunya sakaina muna nan fa akan bakan mu da cewa shi ka bar wannan uwar tamu domin bakan kan uwar ka bace kuma abin da kake mana bai kamata kai ba tunda gidan nan ba gidan ka bane ya kamata ka fita wannan rashin ta taka ya ishe mu ai ba ka da mutunci kai yanzu kamar kai a kalle ka ce ta kake aure eh yan sani ku duba irin duk magana da mutane suke a nan a ce ku kuna dukan ubanku kai kai kai wallahi kai ba ubanmu ba ne kuma baka kama da ubanmu ba idan ka ƙara faɗan magana kai ubanmu ne sai mun rabu da mun ma dukkan tsaya na ga ma kai kalle na gani kai yanzu ka isa a ce a ce mun ka haifa ka mai shiga ruwa kai din banza kai din gofi dan uwar mu ta daure ma gindi bari ga muku eh rabarbaɗan da kuka saba yi mun eh to yanzu in kuka ce za ku yi mun eh. ni nan da kuke gani yanzu ni ne sakataren banga a garin nan kuna ruburbuɗa ta ni ma zan kwaso jama'ar mu ta yan banga mu zo mu ruburbuɗe ku mu kakkarya ku mu lotsa muku keya jikin ku ya tsami mu tafi da ku mu je kuma kullum kana auren wata mu kai ka ga nan fa gidan uban mu salamu alaikum sanda za sanda za sanda za mu ya na gan ku haka kun yi shirko shirko a ah, alheri ya samu na irin an kafa kungiya ta banga a garin nan saboda ka sai ka bashi sakatare shi ne shi zai dauke mu kuma ya bamu manyan mukamai ne zo ke ga mana muke munna shi ke mun sa shi a tsakiya kin ga yanzu mu ne ya kamata mu rinka kama kwanai a garin nan inda mu matasa ne ko ba haka ba haka yake abin amma abin da sai dai du'a yi hajiya eh, haka haka haka ku dai inda a ce wannan abin da kuke yi haka za ku dore da kun taimaki kanku mun ai baba mun hada kanmu ko baba gaskiya mun hada kanmu saboda wannan da kuke gani miji na ne ina gaskiya ne dama abin da ya sa in ma ganin cewa shekarun nasa ne kamun su kai ba ya kankanta wallahi shi yasa mu da muke ba da shawara ba can muka kake ba amma shawara ce za ka yi min shiru ko ko sai ranka ya ɓaci dan ga cewa ba ni na haife ka ba amma ai na rike ka tun kana karami har ka kawo iwar haka ka zama mutum ina ruwanka da abin da nake yi shin cikin ku gaba ɗayan ku akwai wanda ya sai hana na aure ne aure sunan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama, kuma ko na fi haka tsufa sai na yi aure kuma zan yi kuma na yi ma ko kuna so ko ba kwa so dole yi aure ina ruwanku an daɗe ba faɗa ƙananan shekaru ba abin da ya dame ni tunda dai abin da ne bai saba ma addini na ba ba abin da ya damu wani da ni duk wanda ya san ya isa ya zo same ni fuska da fuska ya gaya min magana ni kuma ina da bakin da zan maida masa kun ga ku ido na kuma shiga hankalinku na gaya muku idan ba kuna son ranku ya ɓaci bane da ni wallahi ku ta ido na ba ba su gina da wani da muke ba ko ba a harka azumi muke ba haka yake ba azumi kawo ba haka yake to komai kashi kashi ma bai musa ba ma kin gani ko ba wani abu karfe mun baki na ce kashi kin ku sai mu ce mu ba ta sai ko haka yake ba wasu kai to sai an yi to huta da Allah mutum ba bai huta ba kwananan nawa ma duk ta huta rotse shi kawai da Allah kana jina ko? eh ruwa za mu sha to amma kirki fasa mun kai da Allah kirki tafe ne zan ebo miki amma dan Allah kake kake jefe shin ga yadda kika fafasa min kai eh, za ka sauri ba kake fas kake jefe to amma ka a jefe ni da ba mijina bane ni mijinki ne au da ba mijina sauran matar sake ni hmm? saboda kake fasa min kai duk ko ina ko ina a jikina duk kin fafasa min kai baka san so bane ai in so in yeso so har yanka miji ake yi yanka miji a wace duniyar to a duniyar san miji duniyar sama jannati to ai ne a duniyar ƙasa jannati nake au ba za ka yaba ruwan ba kenan zan je zan ce kai ki je ban dan kai ki je ban ya na je ka shiru na shiga na shiga na shiga ke kin kawo ƙarin mijinki me yake faruwa ranka da ina kawo ƙarar mijina ne yana shaye-shaye kullum ina masa magana kuma ba zai daina ba ana ta gulma na a ana cewa mijina yana shaye-shaye Allah sauki jaguna na ka ji matarka ta kawo ƙararka kana shaye-shaye kullum a buge kake zuwa me dalilin da yasa kake irin wannan eh, ba matarka bace haka haka ce ah. saboda me ina da yi to me dalilin sau hudu ina gama ba ka sau hudu tana fita ta kai da wani munafika kakka ƙara ce munafika kakka ƙara na gama kamuwa kai kai kai kai kuma tsakin kana wuce nan zan zabga mata ruwa sha sha sha amma me dalili ku min gaskiya ina ne aka ce mata ta fita ta ba ɗakin mutum ta ba ta da sani ba kuskure ne wannan kuskure gaskiya kuskure a ita ta yi kuskure eh dole jangale Yallaɓai. Ke, zan maki tambaya. A duk lokacin da tsawon zaman ku da shi, kina kyautata mishi ba ta bata mai rai? Rabi. Rabi. Menene rabi? Kyautatawa rabi. Me yasa ka ce haka? Yawa. Da yi waya. Eh. Tana neman ta bata mu waya. Eh, idan mijinta ya ba ta kuɗin cefane ne a ɗari da hamsin, hmm. wajen mata ta nake karɓar magi guda ɗaya karɓar dala guda ɗaya sauran kuɗin ta matsa ta kawo bokaye kai waye maka tana zuwa kai nawa kake ba matar ta yawa tambayi kai nawa kake ba matar ta idan na tuna baro na samu ɗari biyar ko ɗari bakwai idan ɗari bakwai na samu zan ba ta ɗari shida in sha gam ɗin naira ɗari kace. Kaji illa. Kaji illa. Ai abin da ba a son ka sha kenan. To wannan gam ɗin. Me isa ma yake shan gam. Yawwa. Me yasa yake shan gam? Eh. Wallahi ba zan je shan gam. Me isa? sai ranar da mutanen gari na gaba ɗan ku munafukai. Subhanallah dukkan mu nan munafukai ne? Eh kura kuri. To me yasa ka faɗi wannan magana? Yanzu iyayen gidan ba a dafa abinci ba. Nan gidan yana da buhun shinkafa, maimakon ya taimaka da wannan kwano ɗaya ba iyalin shi sai dai su ji kanshi tututututu ba na fici wai ke son maki tambaya tsakaninki da mijinki hmm. kina kyautata mashi menene ah. ne kyautata me yasa ka ce haka yawa saboda ne saboda me hmm? Ba ga yi wallahi wallahi ba zan je jangali ba. Duk yadda mutane ba su fara son junansu ba. To ko ban daina jangali ba. Ma ga irin tambo waɗannan mafakan. Ah. Ka daina ce masu An gaya mu. Ba ruwanki da matata. Ba ki ganin halin da yake ciki. Ki za ki koma shi ne? mu ɗaya. Dole ko mu zauna tare. Na ba. me ka raba na ba ana gida ɗaya eh ko ban isa ba a kai a kai sa yan ban isa ba kuma hmm, kai kai kana wucewa kai ina ina ban zabga ma tarbin nan ba ko yake ku tashi ku ku tashi ku tashi amma a ringa san juna ma eh. a ringa san juna jika

yanzu tsakani Allah ya baka yarinya kyakkyawa fara shege ni ma uzu billahi ya kalli mata ta zai kwatati kai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 garkuwa da irin kwarai Ka kai daɗi Wa bai san ni ba a garin nan eh, wai me me ni fa tela ne ba wanda bai san ina dinki a garin nan ban ka ɗinke uwa ka kai wai baka izina kai magana kan ƙara jin magana ka a wajen ƙara jin magana ka sana bata an baka dama kai magana a wajen nan kan ƙara jin bakin ka hula na Kai! Bakin wuta ya kama ku. Daga naka. Mun je dubiya ne kuma yanzu za mu je gida mu dafa jan mu abinci. Ke da mun baki da kunya ana magana kira mutane na shi. Ina bubbuge ke yanzu a wajen. kare jin magana ta. Wannan kuma ne tambaye shi da Allah daga ina yake ba zuba da mutunci ba ne kai kai daga yawo ne mun je dubiya ne to sai aka ya shi ne wai suka ce sun kama mu aka kai daguna na ya kan ba ka yawa waɗannan sun kama ka kai da ke da kai da dukanku ƙwarɗinku me kuma kuwa a tambaye shi da sabon wani sabon iskanci ne kwar eh eh ya kaya ba ka san kwar ba eh idan mota yan sanda ta zo kame take cewa kwar to kwar kai da an kame shi don Allah kai mu za ka zo kai Ali zabuwan zida. ya sunan ka yanzu ka sanar da annabi na sani to dan Allah dan annabi mm. danu malam danu mm. ai malama danuwa sunana malama kana mace kana magana gardaye eh? ina dan kwanin ka akwai kai kuma wannan kwanin nan kai kai fama da wannan goran ban gane fama da gurin nan ba ba shi kuma ka maganan mata wai nuna maka ni maganan mata ko Allah na shiga uku wai nuna maka ne yarinya ce dan Allah dan annabi ku mi min gyalnan dan Allah dan annabi yan mata cikin ɗakin nan mi min nan kwanan nan kaya fitsarin kare a a a iya iyawa kai karen ba da gaje ko ko jariri wa da na ji ga kuna na ce ba da gaje ko jariri ne to idan kare iba daga ofisa Jato, lafiya ni? Sista, na gaji da wannan gari. Wannan gari akwai wahala, akwai problem. Problem na yau daban, na gobe daban, na jibi daban. Zan kuma giri namu. Kana so ka bani kunya, me zan gaya ma mutanen gari? in ka tafi za su ce wai kai ne ka sata eh, keke liman gaskiya ne in na tafi akwai wahala in na zanna akwai problem a wannan gida ko kin zo na nan gaskiya ne je ki fara biya kudi haya gida na da kuma kudi abinci wanda kin shi kai na gaji da kai yau wancan gobe wannan ni na gaci ni da yaya na zamu zamu kwashe mu tafi mu ki tafi mala ko kin tafi ne zai ki faru wetin sister ki hakuri ko kin bar wannan gida namu kin tafi gari yan uwa za su ce ni ne na kawo rashin zaman lafiya a wannan gida din ki zana gidan miji naki akwai salama a ciki domin Allah yana jinki zai maki yafiya ko je ki tafi kina iya ki tafi dama wani ne zai dinki yanzu yadda ke sufuwa wana no problem she mi ma na manage at manage no problem sister no problem ka gode ma jato da mini magana da na kaya maka magana yanzu <laughs> zaki na gidan zu eh. aka bude min gidan na shiga cikin gidan zaki. eh dawa dawa wani kama ai na dauka zakin ne ku fito me ya faru tumuliki da shi ya ce aka kai kudin auren da shi ya ce aka kai kayan kudin auren da shi ya ce aka kai magana auren to kuma tun da yarinya ta zo take fasa mun kai take fasa mun baki take fasa mun hanci na ce a ji a sauke ta a ji a ki sauke ta wallahi sai mun je ya sauke ta nan ma shi na jifan ne eh Katauri ai wani ne tumuriki tumuriki kake eh. to in iskanci kake ji eh. gidansa ka zo tam gidansa ka zo kai ni fa a iskancin ma a sabon gari eh. lokacin muna shaye-shayen giya idan muka je sabon gari ba kwalba ake aje mun ba sai kiret ina kuma kiret bututu ake zulawa a tankin giyar a bani rike sai na koshi to bare kai karamin dan iska zan maganin ka wallahi sai na ci banka ni ne wallahi ni ne na ci banka mulki ni ne zan ci Allah ya taimake ka ji gabbata a'a wallahi ba wallahi sai na kama ka Allah ya kama <laughs> ka ni magana magana kuma bakin cikin dan sako ba zai iya daukar dan shiruwa ba Daɗinta dai akuya da fatar kura ba za ta bani tsoro ba iyakatinta tunkuri dan ba za ta yi cizo ba ke bera ko wace ce akuyar duk wacce ta tsargo da ita nake hmm. duk ranar da aka kama bara nan a cikin gida sai ya ci duka kamar sakwara a gidan nan wai ku kullum ba kwa jin kunya 'ya'yanku kullum sai an raba ku faɗa a cikin gidan nan ku faɗa a haba da Allah namiji ɗaya uba ɗaya ne Allah shi kyauta Ramatu rabu da shashasha daga ita har kanwata ta gwamma na ishe su riga da zani har da kallabin ɗaurawa a ba yarinya ina aka taɓa gaya miki tsintacciyar mage tana mage a gidan nan za a fara Sakaina. Na ce ba zan tsaya ba. Na ce ba zan tsaya ba. Auren dole. Kaina, me yasa kake min haka? So kake ka tona min asiri eh? Mutane su gani su ce ba na son zaman aure. Me yasa kake min haka dan Allah dan Annabi? Karfa min asiri mana. Hmm? ni ne duka yau duka gobe zagi ya kushi mun tsini yanzu dukan da rabu da rabu suka yi min rannan da a ce sun dokan na mutu shikenan ka yi hakuri ba za a ƙara ba wallahi da mutuwa wasu mutane gwanda mutuwa Allah da Annabi ni ba zan zauna ba to ka yi hakuri ni ba zan yi ba na ce ka yi hakuri ka yi hakuri haka ba zai faru da Allah dai na sauraron wannan mu koma dan Allah kaga yanzu ya zo zai zo ya sa baki kenan a cikin wannan al'amari ya aka yi ya kawo ka wai waye ka ba komai kaga ba a sa ba a ciki ba kullun duka na ake yi duka yau duka gobe ba dole da ke kama ba uwar ka bace ba uwa ta bace ba mata ta ka gani ko kamu ka wuri ga tuma ya ce ya yan kananan shi zai dame mu ka wuce Awa. Eh. Kai! Kai! Ya! Ka tafi. Wai waye kira ka ne a nan gurmara mutunci? Wai ga ce ka? Wai ga ce ka? zan ta dauke ka da mari fa wuce ka tafi inda zaka jakan da zaka je jaka kaga kana sauraron wannan mahaukacin ka duba bakin da tana magana shokula ke fitowa eh jaka wanka mu je ni eh kana kai iska ne wannan ka zo ni kada ka Allah ya isa ga ina nan don ubangi ki fito Allo, ya gulala ya sha kafa. Alo ya gulala ya sha kaf. Lalle ina da wata bukata da ta taso man na maganan kuɗi. maganar rashin lafiyar matata shi yasa ina so kuɗin adashin gatan nan da take bada don Allah a taimaka sai a bani saboda a samu lafiyar ta ai ba a yin haka an riga an aika da kuɗin hmm, an riga an aika da su ba wani magana ina saudiya ina lillahi wa ina ilaihi raji'un to yanzu tunda abun ya kasance haka mhm. sai a tura wata ta mai gurbinta ta tafi ita kuma sai a ba da kuɗin sai a samu magani ga wannan larura nata ai abin da ba za ka fahimta ba shine hotunan da aka yi masu ah. an riga an aika da su can kaga wani ba zai iya canja wani ba ka fahimce ni to yanzu tunda abin ya kasance haka alhamdulillah kai sai in samu koda ba shi ne a hannunka saboda abin wallahi yana bukata sosai ka san abin da ke da matsala na bashin nan da ka ce saboda kaga adashin gatanka Sale ka fara yi to ba kai yi waje na ba kaga da sai in baka amma next time idan an sake wani sai ka in abin nan sai in baka amma ka san lalura ne ina rashin lafiya to yanzu ya kake so in yi don cire kuɗin jama'a in baka ne bayan an riga an aika da su haka salele mu ba zai yi ba kawai gaskiya ba zai yi ba to a ji a abin nan kawai gaskiya ba fenti a baburin kuma budadan dadawa abin bacin rai ga kai ido ido daya to ai labe daga wurin gyara na fito ai to kuma sai ka hawo da ido daya na wallahi kai wallahi danu na garan ba tsau da mun da mun kai ne da mutun haushi duka da ke sosai ni kam wallahi ina da Oga! Eh? Hello! Oga! Oga! Mandoru Gwale, unguwa uku, tofa, kawo. unguwa sarki unguwa unguwa shan ayo jagorara